Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar muta biyo ya Afrik a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio kuma si. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barka mu da wannan lokaci a wannan hantsi na ranar Litinin 20 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku karacin tattaunawar da wakilinmu a jamhuriyar Nijar Yusuf Abdullahi ya yi da wasu masu saurare dangane da ayyukan sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shekaru 41 da kafuwarsa. gidan radio na amurka ya ba mu gudunmuwa sosai mu matasa ta fannoni da dama musamman ta wannan shiri da ake na matasa kaga ciki akwai wayar da kai akwai jan hankali akwai kuma horo sa'annan kuma za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin sauti da kuka aiko mana to amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Jama'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke jihar da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da mutane 136 sun kamu da wata kwayar cutar da ake kira coronavirus wata babbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka wuce. hukumar kiwon lafiya birnin wuhan ta ce jumlar mutane da suka kamu da cutar sun kai 200 ciki har da wasu mutane biyu da suka kamu da cutar daga beijing da wani mutum daya a shenzhen da ke kudancin china galibi da aka tabbatar da kamuwar cutar dai bai tsanani ba amma dai tuni mutane uku suka mutu likitoci a birnin wuhan birni mafi shahara na bakwai a china sun kara kaimi wurin gwajin mutane da ake zaton sun kamu da cutar sanyi likitoci suna kira ga jama'a da su yi taka da lafiyarsu kana su tare bakinsu a duk lokacin da za su yi atishawa a ranar juma'a ne cibiyar kula da kare cututtuka ta amurka ta fara tantance lafiyar fasinjoji daga birnin wuhan na china zuwa filayen jiragen sama guda uku na nan amurka da suka hada da san francisco los angeles da kuma new york haka zalika ake gudanar da irin wannan gwajin lafiyar fasinjojin wuhan a filayen jiragen sama na japan da thailand da korea ta kudu da kuma singapore wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaban amurka donald trump da masu kare shi sun yi musayar yawu mai zafi a jiya lahadi a kan yunkurin da ya yi na tarsasa ukraine ta gudanar da binciken da zai taimaka masa a siyasance da ya kai ga tsige shi daga ofishi an dai buɗe shari'ar da ake yi wa trump ne a majalisar dattawa a hukumance ne a ƙarshen mako na jiya yayin da aka fara gabatar da hujjojin da za a yanke hukunci a gobe talata amma masu cacar baki ta fannin siyasa da doka akan makomar trump a wannan batun sai musayar yawo a kafafen yada labarai da safiyar jiya lahadi a fadin amurka lamarin da ke nuna irin dambarwar da amurkawa za su gani a majalisar dattawa wani lauyan kare masu laifi kuma ɗaya daga cikin rukunin lauyoyi masu kare trump allen dash ya faɗa wa shirin cnn na state of the union cewa zai faɗa wa majalisar dattawan wato wakilai da suke wurin ko kuma 'yan majalisar guda ɗari cewa wanda za su yi shari'an kenan akan makomar trump cewa ko da ma bayanan da aka gabatar musu gaskiya ne laifin bai kai ga tsige shi daga ofishi ba yan majalisar dai su ne za su yanke hukunci a kan ko trump ya aikata manya ko kananan laifuka da suka saba wa kundin tsarin mulkin amurka da zai kai ga tsige shugaban kasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabannin kasashen duniya sun amince a jiya lahadi su mutunta shirin haramta bakamai da kuma janyewa daga libya inda gwamnatoci masu gaba da juna ke yaƙi don neman shugabanci shugabannin duniya goma sha biyu tare da manyan wakilai daga kungiyoyin tarayyar turai da tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya da ma kungiyar ƙasashen larabawa sun gudanar da taron kolin wuni guda a birnin berlin na ƙasar jamus mun yi iya samun amincewar kowa cewa akwai buƙatar a mutunta yarjejeniyar haramta amfani da makamai kuma a tsaurara aiwatar da wannan matsayar kamar yadda aka yi a baya in ji shugaban jamus angela merkel mai masaukin baki na taron kolin da aka yi a jawabinta na ƙarshe ta ce hakan batun yake kuma tana ganin abubuwa da suka faru a kwanakin baya sun isa shaidar cewa ayyukan soji ba su ne mafita ba sai dai ya kara jefa mutane cikin wahala ne mahalartan taron sun amince da yarjejeniyar mako da ya gabata na tsagaita wuta a libya ta ƙari ƙaimi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce akwai buƙatar dukkan bangarori su kare matsin lamba akan masu gaba da juna a libya ganin cewa kasashen da dama suna marawa bangarori daban-daban na libya baya akwai damuwar cewa libya ka iya fadawa cikin hali da siriya ta tsinci kanta a ciki daga ƙarshe an ci gaba da samun aron gama a jiya lahadi tsakanin dakarun gwamnatin siriya da mayakan 'yan tawaye na lardin idlib da ke arewa maso yammaci duk da yarjejeniyar wuta da ƙasar rasha da turkiya suka cimma a mako da ya gabata karuwan tashin hankalin ya fara ne bayan da jiragen yakin siriya da na rasha suka sake fara kai farmaki ta sama a idlib a cewar kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta syrian observatory mai sa ido akan rikicin siriya kungiyar sa ido a kan yakin ta ce an yi arin gama masu tsanani a jiya lahadi a yankin kudu maso gabashin lardin idlib inda mayakan 'yan tawaye da na jihadi suke kokarin sake kwato ikon garuruwa da ƙauyuka da dama da ke hannun gwamnatin siriya da ƙawayenta rahotannin cikin gida sun ce an kashe akalla sojojin gwamnatin siriya 28 da mayakan 'yan tawaye 19 ciki har da mayakan jihadi 15 a wannan arin gama da aka yi a jiya lahadi Ta gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda muka alkawarta za mu kawo muku karacin tattaunawar da wakilinmu a jamhuriyar Nijar Yusuf Abdullahi ya yi da wasu masu saurare dangane da ayyukan sashen Hausa na muryar Amurka a daidai sa da take cika shekaru 41 da kafuwarta. Ga karashin tattaunawar tasu. To bari mu koma bangaren na matasa. Lawali Tsalha ya kai kake kallon shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka? e eh, lalle wannan tambaya Alhaji Isu tambaya ce mai muhimmanci musamman gare mu matasa Eh, gidan radio na amurka ya ba mu gudunmuwa sosai mu matasa ta fannoni da dama musamman ta wannan shiri da ake na matasa kaga ciki akwai wayar da kai na yau da gobe akwai wayar da kai akwai jan hankali akwai kuma horo kuma yana ba matasa dama su tashi su zama da kansu domin yau duniya duk inda ake ba a iya kai ta ko ina in ba da matasa ba to cikin wannan shiri da more amurka take yi mu matasa mun samu unhwani sosai musamman bisa abun da shahi horo matasa su zama da kansu kuma su zama matasa na gari matasa wanda su ne za a ɗauka su zama misali cikin duniya kenan a wannan fannin gaskiya mu muna jinjina ma gidan radio na amurka ba so ɗai ba su bi ba alhaji isu ka sha gayyata ta cikin wannan shiri na matasa kuma na sha ba da ra'ayi lokaci zuwa lokaci bisa abun da shai harkar matasa cikin gidan radio amurka tunda kusan ina ga shi an radio na kwarin wanda ma na taɓa jin muryata wanda duka duniya ta ji kenan a wannan sai in ce ina godiya sosai kuma gidan radio na amurka ne waje na uwa ce ta duniya Hajiya Falmata kina ɗaya daga cikin waɗanda ake jin muryoyinsu a sashen Hausa na muryar Amurka. Ya kike kallon waɗannan shekarun arba'in da 41 na muryar Amurka? Gaskiya ni sai in ce ma murya Amurka Allah ya ja zamani Allah ya saka. Tana daidai gwargwadon ƙaryinta. Saboda ita za ta haɗi mu ji, ita za ta kai muryar inda ba a san mu ba a san mu inda ba a gan mu ba a gan mu. Kenan ta yi daidai nata gwargwado yanzu ya rage namu saboda tana ba mu dama muna haɗin albarkacin bakinmu tana ba mu dama muna haɗin ra'ayoyinmu in jan hankali ne saboda aka ce gyara kayanka bai zama sabke mu raba ba ana kulawa da yara da mata da matasa sannan a maza saboda yau wannan duniya ga shi dai mun shiga halin wa'ila sai dai mu yi addu'a Allah ya kawo mana sauki cikin waɗannan matsaloli da muka shiga musamman ma cikin bangaren mata saboda yau in ka je hilin daga ko kuma hilin yaƙi mazaje ne ake na ana kashewa an bar mata da marayu to dama da take basu suna samun sana'a da wayewar kai don su yi dogaro ga kansu saboda aka ce yau da gobe babu abin da ta rage in mace tana da abin da za ta dogara za ta ma kanta magani za ta kula da yaran da aka bar mata saboda mahi yawancin al'umma musamman ma nan nijar kashi hamsin da shidda duka mata ne kuma cikin matan nan in aka hidda matasa abun da ya saura ba mai yawa bane kenan zan kara daɗa bisa kan zancen da uwana ya a ƙara ba ma matasa dama su waɗin albarkacin bakinsu ko kuma a ƙara waye musu kai cewa da wannan rikici ko kuma tashin hankalin nan da ake unhwani ne ake yi da su kuma a ba su dama su haɗi su da kansu albarkacin bakinsu saboda aka ce in kaga abin da ya sa kusu ya faɗa wuta ya yi wutan zahi To yanzu haka akwai ɗan jarida na tarayyar Najeriya Isa ɗan Musa da shi ma ya shigo wannan zauren. Isa ya kake kallon shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka? In ka ɗauka a ƙasashenmu na Afirka ba a eh, gidajen rediyoyi na gwamnati da ma wasu masu zaman kansu ba su ba 'yan adawa dama. Amma sashen Hausa na muryar Amurka ya ba da gudunmuwa gagaruma a bunƙasa ci gaban harkokin siyasa a ƙasashen Nijar da Najeriya da Kamaru da Chad musamman ma duniya Hausa inda harshen Hausa ke yaduwa wanda musamman kuma wani dandali ne na masu eh, wanda ake jin muryan masu ƙaramin ƙarfi musamman a ta fannin siyasa da tattalin arziki. To da yake lokaci yana hararen mu za mu yi zagaye na ƙarshe. Eh, Alhaji Salisu wani sako ke gare ka zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka? Allah sa inda babu muryar Amurka to muryar Amurka ta je inda take nan ta gyara zamanta kuma abubuwa wanda ya zamanto na tsari da suke hutawa to kasan dan adam kullum yana son ya ji sabon abu su diba su gani a kowace shekara a cikin tsarin su me za su huddo su dauko halo su kara ga cikin tsarin da suke nan gayi kuma mutane kaga suna kukan lokaci kenan shi dan aka ce eh, eh, aje a cito wuta ne gayya kenan ba maganar a zo a a'a mutane su saurara kuma amma su gamsu da sauran da za su yi da ba da lokacin da ya zamanto mutane su tsokaci da abubuwan da suke wuka na yau da gobe a cikin kasashen kuma Allah sa in Allah ya zamanto wannan abubuwan to su da kansu kaga suna kawo wani abu na hanyar gyara ta al'ummar dan adam sai mu ce Allah karfafa masu gwiwa su ci gaba da yin tsarin a haka nan kuma Allah sa wannan eh, abin ya dawoma a ya zamanto cikin so da yarda. Maila Amadu kai kuma wani sako ke gare ka? Eh sako wanda za mu tura ma radio na murya Amerika wato kamar da suka jure suke tafiye da wani al'amura su ci gaba da jurewa kuma eh, su ƙara ƙarfafa irin ƙoƙarin da suke yi eh, don ina tabbatar maka da cewar a yau in ba don su ba mu dai a matsayin mu da yau mu kurame ne kuma kwatankacin makahima to amma a dalilin su yau muna ji kuma muna gani to wannan abu ne muke so su ƙara ƙoƙari a kan shi kuma muna musu fatan alheri kuma muna musu fatan da mu da su Allah sa mu gama lahiya gaba kida. Hajiya Halima Salmai wani sako ke gare ki albarkacin cikin waɗannan shekarun 41 zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Ni zan ɗauki kamar ɓangaren mu na wajen marubuta. Mu ma muna so kamar lokaci zuwa lokaci ana iya tambayar mu marubuta 'yan labaru kuma muna so mu shi ana karantawa kuma mutane ana bayyana ra'ayi kowa faɗi ra'ayin shi bisa kan abubuwan da muka rubuta ko da ɗan ƙaramin labari takaitaccen labari ka rubuta bisa kan zamantakewa kai ma ka kawo taka gudunmuwa muna so dangance da haka nan mu ma marubuta a nemi mu kuma in lokaci insha Allah za mu ba da gudunmuwa kuma ya zamanto mutane halu a ba da ƙari bisa kan zaman lahiya in wajen bangaren siyasa ne ko mahorar hula ko matasa ko wajen mata saboda a gaskiya yanzu mutane da hankulansu a tashi kenan menene za a yi yanzu mutane a samu kwanciyar hankali muna so wannan hanyoyi a bi su kuma ta ra'ayin mu za a bi Muhammad Abdulkadir menene sakonka albarkacin cikon waɗannan shekarun 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka? Eh, yanzu radio da talabijin da ke ce musu media traditional kamar sun koma kafofin watsa labarai na gargajiya an wuce yayinsu to sai na gamar amurka ita ma ta sa rigar zamani ta zama allin eh, ana samun ta kai tsaye bisa kafofin sada zumunta na zamani cewa da rezo sosai eh, kenan ka gani a nan wurin eh, mun shi daɗi in rubutu za kai in mi za kai e, sakonka kai tsaye yana iya zuwa sannan kuma babban abin da muke kira ga amurka ta faɗaɗa Eh, masu tura mata labarai a nan jamhuriyar Nijar. Eh, sabanin abin da muke ganin kamar da yawa daga cikin masu saurari suna ganin cewa kamar ana tauye su Nijar kasa ce mai kwaɗi akwai agaris akwai maradi akwai zandar akwai abin ko da yake zandar akwai wakiliya eh, tamar abari Allah saka da alheri to muna son a ƙara a faɗaɗa Laule Tsalha kai kuma wani sako ke gare ka zuwa ga sashen Hausa na murya Amurka. Lamban nan da suke badawa ni ina da ita ma cikin kai. amma na sha in jaraba kira ban taɓa samu ba kenan muna so wannan fannin shi ma a diba a gani ba ma wai 'yan nijar kaɗai ba 'yan duk ko ina wanda suke da buƙatar su kira su samu bayani ko kuma su ba da ra'ayinsu kenan wurin nan ya kamata a ƙara diba tsarin yadda ya kamata a yi shi. falmata me saƙonki zuwa ga sashen hausa na muryar amurka inda hali a samu ko ina ku samu correspondent da ake cewa wanda wakili wanda zai bada labari kuma shirin nan na yau da gobe ba ta bar komi ba ina son a ƙara mata lokaci saboda tana taɓa kowane ɓangare ta bar kowane ɓangare baya ba kuma aka ce yau da gobe ba ta bar komi ba ina roƙo ga Allah yadda muka gamu bana mu gamu baɗin baɗin baɗin baɗaɗa Allah ya zamani kuma Allah ya saka mata alheri biskan aikin da take tana daidai da kwarkwaron karhinta tunda ita labarin nan da take bada shine makami in labari yayi kyau ana zaman lahiya in labarin ya karkace kuma rikici kenan cikin ayyukanta da take sai dai mu ce Allah ya ja zamani kuma dai a ci gaba da yi a yi hakuri kuma lambobin nan in ƙara musu yawa za a yi koko sakewa za a yi saboda su da yawa kana shirin kana sauraron abu kana shi a Najeriya ana ta kira ana samu matsalar nan guda da ce a Nijar in kai kira sai lokacin da shirin ya ƙare sannan ya tai. Malam Isa dan Musa menene sakonka kai kuma zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka? wani forum na masu sauraron sashen Hausa wanda duk shekara za a rika taruwa a Amerika kamar yadda Department of State na America suke gayyato wasu 'yan jaridu da marubuta daga kasashen duniya suke ba da special tour a wata guda muna fata sashen hausa na murya amurka zai gayyato masu sauraren shi a kasashe daban-daban a duk shekara a rika gamuwa musamman zaure ne na sashen hausa da ake warewa duk shekara eh, masu sauraren voice of america sashen hausa suke taruwa a america suke bayyana ra'ayinsu a kan lamarin da ke faruwa a duniya. To yana muku albishar cewa akwai sababbin shirye-shirye da za su zo muku a sashen Hausa na muryar Amurka albarkacin cikon waɗannan shekarun arba'in da ɗaya daga ciki ma har da ɓangaren na kasuwanci da kai launin Tsalha kai magana a dazu. To a gaida Yusuf Abdullahi da jama'arsa kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar Yau bikin shekaru. kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc inda agogonmu a yanzu yake cewa karfe biyu da minti ashirin da kusan uku yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana na sauti Assalamu alaikum, Surana Musa daga garin Kwangila zariya Najeriya. a muryar amurka muna taya ku murnar da kuka cika shekara arba'in da to Allah shi kara lafiya Allah kuma ya kara muku ɗaukaka muna buƙatar ku ci gaba da labaranku musamman na labarin wasanni a kara mashi lokaci a sunana musa kwangila na tana ya kara lafiya a gode. assalamu alaikum sunana shafale kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa rediyo biyoyi ku da aiki ni ne magana ina yi muku fatan alheri na cikan shekaran ku arba'in da wani abu a gaskiya kun taka rawan gani kuma gidan wannan rediyo mu musamman talakawan najeriya ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah shi kara mishi daraja da ɗaukaka saboda ya taka rawan gani kuma ya taimaki talakawa kuma mu musamman talakawa muna roko da allah don annabi wannan kira da muke yi na dare muna son ku kara mana lokaci kuma a sake kara mana layi don sauran talakawa suna a kan ana wahalan samu da shirye-shiryen ku Allah ya kara muku daraja da ɗaukaka ma'aikatan biyu ina yi muku fatan alheri ubangiji ya kara mana shekaru masu albarka da fatan za ku tashi lafiya ni ne magana shafa le kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa salamu alaikum na gode mai magana daga nan jihar benue an tsawo ɗan malam ko na malam anas muna farin cikin kawo wannan rana na kai kuma kawo wannan wata da ke nuna cewa voa ta shekara arba'in da ɗaya akwai abubuwa da dama wanda ba za mu iya mantawa da voa ba musamman masu gabatar da shirye-shiryenku kamar su halima jimarau kuma ba za mu iya taɓa mantawa da steve lucas ba muna yi musu fatan alheri a duk inda suke da musamman shirin kunnen na dare wanda ake karban sakonnin jama'a wato na ranar juma'a kowa ya sani shiri ne mai kyau amma kuma gaskiya mu ana arewa ta tsakiyar najeriya muna samun matsala wajen samun ku da allah ku gaya wa injiniyoyinku da tsara buɗe wannan hanyar da kyau ta yadda za mu ji daɗin samun ku Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tarkore daga nan Katsina. Ina yin murna da shekara arba'in da ɗaya da samuwar sashen Hausa da suka fara watsa shirye-shiryensu. Kuma ni ina ɗaya daga cikin wanda muke sauraron su shekara arba'in da ɗaya ina da hankali na ina da rayuwa don yin shekara ta sittin da biyu. Ina murna Allah ƙara maimaita mu a huta laya daga Umar Hassan Tarkore daga nan Katsina. Assalamu alaikum sashen wasu lauran Amurka. Mai magana Musa Amir Sauciya daga Kebin Najeriya mazauni Uwari. Ina wa murya Amerika gwamna farin ciki da shekara a wasu da yaɗa labarwa waɗanda ya yaɗa labarwa. Allah ban san ka kawo ma zaman lafiya a duniya baki daya. Tashin hankali da ke faruwa a kasashen Afirka Allah kawo mana sauƙinsa. To amin sun amin kafin ku ji labarai a takaice ga wannan saƙon. Kasuwa akai mikido ne, kasuwa akai mikido ne. Assalamu alaikum masu shaurare. Barkanmu da saduwa a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. yanzu ina tsakiyar kasuwar durin ne da nawa kika saya gaskiya na ce dubu biyu a ya wuce gaskiya ya wuce alamun sai da mai gaskiya da dari biyar muke sai shi a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da dari hudu kasuwa a kasar mu kasuwa To sai a kasance tare da mu a ranar Lahadi sa'ad da za mu so mu kawo muku wannan sabon shirin. Yanzu lokaci ya yi kuma da Baba Yakubu zai dawo da labarai a takaice. jami'an kiwon lafiya a birnin wuhan da ke tsakiyar kasar china sun tabbatar da mutane 136 sun kamu da kwayar cutar nan da ake kira coronavirus wata babbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka shuɗe hukumar kiwon lafiyar birnin wuhan ta ce jumlar mutane da suka kamu da cutar sun kai 200 ciki har da wasu mutane guda biyu da suka kamu a beijing da kuma mutum daya a shenzhen da ke kudancin china galibin da aka tabbatar da kamuwar cutar bai yi tsanani ba amma dai mutane uku sun riga sun mutu wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaban amurka donald trump da masu kare shi sun yi musayar yawo mai zafi a jiya lahadi kan yunkurin da ya yi na tarsasa ukraine ta gudanar da bincike da za ta taimaka masa a siyasance da ya kai ga tsige shi daga ofishi an dai buɗe shari'ar da ake yi wa trump a majalisar dattawa a hukumance a karshen makon da ya gabata yayin da za a fara gabatar da hujjoji na yanke hukunci a gobe talata shugabannin kasashe na duniya sun amince a jiya lahadi su mutunta shirin haramta makamai da kuma janyewa daga libya inda gwamnatoci masu gaba da juna suke yakin neman shugabanci shugabannin duniya goma sha biyu ne tare da manyan wakilai daga kungiyoyin tarayyar turai da na afirka suka yi wannan taro To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya bada umarni Solomon Abo sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin na daga nan Washington DC nake sallama salam.